ranar goma sha biyu ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda ƙasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. inda ya ce a cikin waɗannan ƙasashe indiya ce kaɗai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya waɗannan bayanai na shugaba buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan biyu da rabi kwatankwacin naira biliyan ɗari takwas da saba'in da biyar ko kuma yuan biliyan goma sha shida a kuɗin china Yaya ƙwararre a harkar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru biyu kenan a yanzu ga abin da ya ce. Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna. to ita china ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa karfinta na tattalin arziki a duniya ita kuma najeriya tana ta ƙoƙari ne ta eh, farfaɗar da tattalin arzikinta da ya lukushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a afirka kuma wanda yake yaduwa kuma yake haɓaka to duk da yarjejeniyar da aka shiga tun daga watan janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan june china sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan takwas da miliyan ɗari tara to kin ga ko wannan kasuwanci mai girma na in kika dubi jarin da ita china ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar to amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yakan shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba musamman irin yarjejeniyoyin da najeriya ta shiga da ƙasar rasha da yarjejeniyar da ta shiga da ƙasar kasan indiya da yarjejeniyar ta shiga da kasan jamus kai har da ta shiga da wasu daga cikin kasashen afirka baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da ƙasar China shekaru hudu da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri. Mu a nan bangaren a nan ƙasar kamata yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi su zama masu wato ya zama na ƙasar zai kamata su ɗauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahata daga irin wannan fauce da manyan ƙasashen duniya suke shigowa suna ma ƙananan ƙasashe amma idan kika duba misali ki ɗauki titunan jiragen ƙasa da suke yi tashoshin jiragen ƙasa da na ruwa da na sama a ƙasashe daban-daban ba ma Najeriya ba idan kika duba ƙasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karɓo daga China ba to kin ga ƙarshe a ka'idar tsarin bada bashi irin na kasashe kasar China ita ce za ta yi ruwanta ta yi tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya ɗin da kuma Afirka baki ɗaya. Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samar wa matasa ayyukan yi wanda a halin yanzu sun kunshi kashi sittin cikin ɗari na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.